Haka na kowa farin ciki wallahi lafiya ta samu. A ah, alhamdulillah. Ana ta cewa na zuwa dubiyar kawai baka warke ba sai ka warke. A ah, ina ayyan garau na. Barka da yamma. Amun lafiya. Lafiya lau lafiya. Ya ka baro iyali. Lafiya ya kowa da kowa. Lafiya lau. Alhamdulillah. Ka ga fa rayuwa kenan. Wallahi Allah. Ka ga magauta sai dai su je su kwanan kuka. Daman jifa. Lafiya ta samu. Daman jifa ne. Allah sarki. Eh. ni kaga zan koma to inda eh. na same ka cikin lafiya ta samu koshin lafiya shi lafiya alhamdulillah ai kaga zan fi kowa bari wallahi in ka je gida ka gaida iyali to shikenan eh, Allah ka gaishe to shikenan ka ce duk ina gaishe au kaga na so ne wata mantuwa eh. ban tambaye ka iyalin ka ba ayya tunda ai kaga ya kamata a ce mun gaisa da ita dan ta san na zo na duba ka to wallahi dai yanzu ban sani ba ko ta nube ko tana sama ɗazun nan da safe ta ce min za ta yi wanka eh ita iyalin na eh na jefa ta a rijiya wallahi tallahi Ha jefa ta a rijiya eh ban sani ba ma yanzu ta nube ko tana sama ai baka warke ba ai jima ma sabulu zan wulla mata to wallahi baka warke ba ka ce mai wallahi Allah ban gano ma warkewa ba ni ne ban warke wallahi baka warke ba ya ba